a ina za mu tashi Um, suna na gaba shine arrafiqu arrafiqu arrafiqu alma'ana arrafiqu fi khalqihi wa shar'ihi wa jazaihi khalaqa alkhalqa wa shar'a alahkama بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته وعلى وجه السعة واليسر ومناسبة العباد وهو الذي يعامل العباد بالرفق واللين الورود لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة إن الله رفيق يحب أهل الرفق وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أخرجه أحمد sunan Allah arrafiku abinda ake nufi da arrafiku mai tausasawa mai tausasawa mai tausasawa shine arrafiku amma arrafiku fi khalqihi wa shar'ihi wa jazaihi wanda yake tausasawa a cikin halittarsa da shari'arsa wa jaza'ihi da sakamakonsa mai tausasawa ne a cikin halittarsa lalle kan mun yadda Allah mai tausasawa ne kwarai wa shar'ihi da kuma shari'arsa wa jaza'ihi da sakamakonsa khalaqal khalqa wa shara'al ahkama ya halicci halitta wa shara'al ahkama ya shar'anta hukunce hukunce bitadriji a sannu-sannu shine bitadriji a me? sannu-sannu a hankali shine bitadriji shay'an fa shay'an kaɗan-kaɗan shay'an fa shay'an kaɗan-kaɗan bi hasabi hikimatihi a gwargwadon da gwargwadon hikimarsa da gwargwadon hikimarsa ma'ana mai tausasawa a halittarsa da shari'arsa da hukuncinsa baya bunko abu gaba ɗaya lokaci guda ta tabaraka wata'ala ya halicci halitta ya shar'anta al hukunce-hukunce diriji a hankali a hankali shay'an fa shay'an kaɗan kaɗan bi hasabi hikimati wa ala wajhi sa'ati wal yusri kuma a fuskar as-sa'a yalwatawa ala wajhi sa'ati shine me yalwatawa wal yusri da Saukakawa. wal da Saukakawa wa munasabatul ibadi da kuma dacewa da bayi yana ba su abubuwan da ya dace da su in ya zo ba mu ruwa sai ba mu ruwan da ya dace da mu inda ya ga dama in yi saki ruwa a duniya gaba sai kowa ya nutse wa huwa alladhi yu'amilu al-ibada bir-rifqi wal-lin shine mai yin mu'amala da bayansa da tausasawa tausasawa ma tausasawa wannan suna bai zo ba cikin alqur'ani ar duka Alƙur'ani babu sunan ar-rafiqu wa warada fi sunnati al amma yazo a sunna mai tsarki الشاهد قول صلى الله عليه وسلم fadin annabi inna Allah rafiqun yuhibbu ahlar rifqi inna Allah lalle Allah mai sauƙaƙawa ne mai tausasawa kuma yana son masu sauƙaƙawa masu tausasawa wa inna Allah yuti ala rifqi ma la yuti al unfi Allah yana bayarwa akan sauƙaƙawa irin abin da baya bayarwa wajen kuntatawa in an ce al'unf mutum mai ƙuntatawa. inna allaha rafiqun yuhibbu ahlar rifqi wa anna allah wa inna allaha yu'ti yana bayarwa ta dalilin tausasawa ma la yu'ti ala unf irin abin da baya bayarwa akan kuntatawa al-unf shine me yawa bil al sai al almannanu mai baiwa almannanu ne me mai baiwa alladhi yajudu bin nawa bin niwali qabla su'ali shine wanda yake bayarwa kafin a tambaye shine yajudu bin niwali qabla su'al wani abu sai ubangiji kiga wani abu an baki baki ma roƙa ba fa baki roƙa ba kawai sai dai kiga ana ta kawo miki alladhi yajudu bin niwali qabla su'ali ne mai bayarwa kafin a tambaye shi Ya yamunnu ala ibadihi bi sanihi yamunnu yana yin baiwa ala ibadihi akan bayinsa bi ihsanihi da kyautatawa ta sa wa in'amihi alaihim da kuma ni'imarsa a gare su in'am daga ni'ima amihi alaihim ni'imarsa ga bayan shi wa ala auliya'ihi bil hidayati yana yin baiwa ga waliyansa bil hidayati da shiryarwa wa tawfiqi da datarwa wal imani da kuma imani duk shi yake mana yanzu nan duk da muka zo Allah ya ba mu imani ya mai da mu musulmi duk yana cikin baiwan almannanu almannanu mai baiwa alladhi yajudu bin niwali qabla su'ali mai bayarwa kafin a roƙe shi ya munnu ala ibadihi bi sanihi wa in'amihi alaihim wa ala auliyaihi bil hidayati والتوفيق والإيمان الورود لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وأن سنة بذوبة أتكين القرآن بيجرما وورد في السنة المطهرة أما يازو أتكين سنة ميتركي أحاديث يزو كينا أتكين سنة كينا دذاكي غاني سنة كينا دسكزو أتكين حديث دون دسكزو أتكين القرآن اللهم إني أسألك بأن لك الحمد la ilaha illa antal mannan ya Allah ina roƙonka bi anna lakal hamda dukkan yabo da godiya naka ne la ilaha illa ta babu an bauta cancanta in ba kai ba kai ne Almananu mai baiwa hadisin Turmizi da abu dauda hadisin Turmizi. aljawadu daga cikin sunan nakin Allah akwai aljawadu mai kyauta aljawadu mai kyauta daga kalmar aljudu ne kalmar aljawadu daga aljud ne aljudu ana nufin me aljawadu mai kyauta alma'ana alladhi amma bi ata'ihi jami'al makhluqati wa mala'aha min fadlihi wa karamihi wa ni'amihi mutanawwi'a wa ni'amihi mutanawwi'a wa khassa ibadahu almu'minina bi anwa'in min aljudi fi wal akhirati الورود لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جواد يحب الجود إن الله تعالى جواد يحب الجود الجواد مي كيوتا الذي عم بأطائه جميع المخلوقات shine wanda ya game jami'al makhluqati ga dukkan halittu bi ata'ihi da kyautarsa ma'anan aljawadu wadda kyautarsa ta gama dukkan halitta duka wa mala'aha min fadlihi wa karamihi kuma ya cika halittarsa gaba ɗaya da falalarsa da karamarsa wa mala'aha min fadlihi wa karamihi ya cika wato halittarsa da falalarsa da karamcinsa haka ne ko lalle muna cikin falalarsa da karamcinsa wa ni'amihil mutanawwi'a da ni'imominsa nau'i nau'i shine mutanawwi'a me nau'i nau'i daban-daban al mutanawwi'a wa khassa ibadahul mu'minina ya keɓance shine khassa khassa ya keɓance ibadahul mu'minin bayansa mu'minai bi anwa'in min al judi da nau'i nau'i na kyauta bi anwa'in min al jud me jud kyauta fi duniya wal akhirah duniya da lahira idan kina so Allah ya miki kyautar wani abu sai ki ce ya jawadu na gaya muku yanda ake roƙon Allah da wannan sunan naki duk abin da kike roƙon Allah a cikin wannan fassarar da muka yi to shine sai ki ɗauko wannan sunan ki ta maimaita shi ki shimfiɗa da shi ki gaya wa Allah kin san sunansa ne kaza ki ta maimaita wannan abin sai ki roƙi Allah ki ce ya baki ina jin da ni da ku ba wanda yake ya wadatu da neman samun kyautar ubangiji al'afi kuma za ki iya samun sunan da ya kama da wannan ko al'afuhu mai afuwa tun da daman lafiya ita ce afuwa shine ba ya ce lafiya balarabe ce afuwa afiya eh wannan sifa ne Muhammadu jawad cikin sifan manzan Allah ne mai kyauta ne shi an ce a riwaya ba a taɓa sanin mutum mai kyauta a duniya irin annabi ba ajiwa da manzan Allah salsalama ya fi kowa kyauta min rihil mursala sama da iska da aka aikota na eh aljawad na kyauta sifarsa mai kyauta shi annaba ba sunansa ne jawadun ba sifarsa ne mai sahibul judi wal karami eh duk shine ajwad wanda ya fi kyauta eh eh duk abu ɗaya ne amma ana in an ce jawabin mai kyauta ajiwa don da ya fi kyauta ma'ana mai yawan kyauta ma'ana sifar annabi ne ake ce da shi muhammadu sai a ce aljawad muhammadu jawad kenan yankin kin ji an ce jawad dai ana nufin mime? Allah sa karki sa wa ɗanke marubuci wannan sunan yawwa dama ana canjawa sunan da kuka saka watakila sunan ya sa shi dama ana daga cikin ma'anar sa suna don mutum ya zama ya yi koyi da sunan da ya kuna ganewa wa khassa ibadahu bi anwa'il min al-juj fi dunya wal akhirah um, a hadisi yazo inna Allah ta'ala jawadun Allah tabaraka wa ta'ala jawadun kin gani kenan sunan Allah ne yuhibbul juda yana san yana san kyauta hadisin a eh, yazo cikin hilatul auliya na Abu nuwai al-muhsinu mai kyautatawa shi yasa ake cewa Abdul Muhsin ko Abdul Jawad almuhsinu almuhsinu mai kyautatawa al-muhsinu mai kyautatawa المعنى المتفضل الذي يؤتي النعم الكثيرة التي لا تحصى المتفضل الذي يؤتي النعم الكثيرة التي لا تحصى وهو الذي أحسن كل شيء خلقه بالإيجاد والإمداد والهداية بالإيجاد والإمداد والهداية المحسن تتاوى almutafaddilu shine mai falala mai fifiko almutafaddilu alladhi yu'ti ni'am al-kaseera wanda yake bayar da ni'imomi masu yawa allati la tuhsa ni'imar da ba za a kididdige ta ba allati la tuhsa ni'imar da ba za a yawa wa in ta'uddu Lahi la tuhsuha wa huwa alladhi asana kulla shay'in khalqahu shine ya kyautata halittar komai duk abin da kika gani an kyautata mai halittarsa da ya zo yin mutum sai ya yi shi a haka bai yi shi kamar biri ba ko bai yi shi kamar kifi ba inda aga dama duk sai ya yi mu kamar kifaye haka ne da ya zo yin akuya sai ya yi ta a haka a kife ga irin fuskar ta bai yi mata irin fuskar mutane ba haka akuya take jin daɗi a ranta cewa Allah ya kyauta mata halittarta da ya zo yin bujimi ko saniya sai ya yi ta haka bai yi ta kamar rakumi ba kowa ya yi mai halittar da ya dace da shi shine ahsana kulla shay'in khalqahu bil ijadi da kyauta wal imdadi da ba da taimako shine al imdad kamar madadi ke al imdadu shine me yawa shine madadi ko wal hidayati da shari'a lam yarid hadha al ism fil qur'an al karim wannan suna bai zo cikin qur'ani warada fi sunnati al mutahhara fa inna allaha muhsinun yuhibbul ifsad annabi ya ce Allah mai kyautatawa ne yana son kyautatawa al-ifsad kyautatawa al-muhsin mai kyautatawa as-sittiru as-sittiru as-sittiru mai suturtawa ka Allah ka suturta mu karfa mana asiri idan kina so Allah ya ta ki rufa miki asiri watakila kin yanka wata tsiyar ai mai gidanki ba kya so ya gane ki ta buga masa ya sitiru <laughs> Allah kwa ya sitiru Allah na san na yi laifi ka rufa mun asiri <laughs> watakila wani abin kika yanka da haske ka ce zo ya sitiru satirun yasturu ala ibadihi kasiran wala yafdahuhum wala fil mashahidi كذلك يحب a sitr الستر الستر يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم واجتناب ما يشينهم الورود لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة وورد في السنة المطهرة sai a rufe asittiru mai suturtawa ko satirun yasturu ala ibadihi shine mai suturtawa da yake suturcewa bayansa dukkan aibu wallahi wallahi idan da ba da rufin asirin ubangiji ba da ba za mu gani ba dukkanmu kowa da irin abin da yake wa Allah mahaliccinsa na laifi da a ce ana ganin zunubi bai suturce zunubi ba kowa da zunubin su yake tafiya wata ta shigo nan ɗoyin zunubin ta masu ya tashe mu a makarantar nan gaba ɗaya kin ga suturtawan Allah ne kenan ya ɓoye zunubi ai shi zunubi ai datti ne ai kazanta ne zunubi da ba dan yana suturtawa yana ɓoye mana ba Allah ba za mu gano ba to shi yasa ki nemi rufin asirin Allah duniya da lahira kuma ko a wajen mai gidanki fa inda ba don Allah yana rufa asiri a gare ki akan wasu aibubbukanki ba Allah ba za ki zaunu ba shi ma din da ba don Allah yana rufa asirinsa akan wasu laifuffukansa da aibukansa da ƙazantarsa ba wallahi ba zai zaunu ba dukan mafalai dai lalume ne ake ta yi Allah zai rufa juna asiri to shi Allah ana samun satir ɗinsa ne idan an bi shi an masa da'a mai samun rufin asirin ubangiji a kai tsaye ke bai tozarta shi wanda ya bi shi fa wanda ya masa da'a ko ɗanki ne da ya mai ke miki ladabi da biyayya kin fi taimakonsa kin fi jansa kusa kin fi sauƙaƙa masa haka abin yake mu ma tsakaninmu da ubangijin da ya halicce mu alma'ana satirun suru ala ibadi kasiran wanda yake rufa wa bayansa asiri da yawa kin ga sai aka ce wala yafdahuhum wala baya kunyata su alfadhiha kunyata yafdahuhum baya kunyata su fil mashahidi yanzu ki duba fa malam malama mutum ne irinki sai Allah ya cire masa hankali da ya cire masa hankali sai ya rinka fita cikin mutane tsirara bai da wanda bai da riga sai a ce ya zama mafuci kin ga wannan inda ya samu sutura ta ubangiji kai tsaye to sai suturce shi da ya cire masa hankali sutura ce yanzu ai kina da hankali ne shi yasa kike yin abu ba irin na marasa hankali ba amma wanda bai da hankali sai ta abu a shi ai wani mahaukaci ne saboda ba hankali ba na manta wata rana a wata unguwa a wani gida kusa da masallaci ne unguwar wallahi wata mata malam ta samu taɓin hankali ba a sani ba abin ya taso mata wata rana ba kowa a gidan tsirara ta yi zikitar ɗinta ta kwaɓa ba komai ba ba ɗan kwali ba komai a jikinta ta danno da gudu a waje wallahi malama ji kike ana inna lillahi wa inna ilaihi raji kuma ga jikin nata ba kara ki ce jikin mahaukaci bane balta ce ko da datti ko da a'a daga gani kwaɓe kayan ta ta tsirara kawai sai dai kiga mutane suna kawai da kai ala hasbunallahu wa ni'mal yaya za a yi haka aka bi ta da gudu aka kamo ta tsirara yaya za ki tuna wannan matar yayin da ta warke ta dawo hayyacinta ya za ta to shi yasa roƙon Allah da ake rufin asirin nan fa ba wai rufin asiri na samun kuɗi bane da kadara ku yawancin mutane abin da suke tunani an ce Allah ya ba mu rufa wani asiri sai a rinka tunanin Allah ya ba da kuɗi ba haka bane ba haka bane ba haka bane akwai abin kunya ma da mutum zai zo afka ya zo ya wani wuri San zuciya shi dan ya sa masa son zuciya ya zo ya yanka wata tsiyar ka zo asirin ka ya tonu mutum yakan kewaya ya je wata barna amma duk yana karkashin asitiru asitiru mai rufe asiri ya rufa mai asiri yanzu misalin matar aure ce tana da aurenta amma tana da alaka da wasu kwanan nan wata mata ta bugun waya tana tambaya da mijinta fa amma ma'aikaci ne tafiya yake yi sai irin wata-wata yake zuwa ko wata biyu ko na ashe tana da tsohon maneminta wallahi kawai sai ta yi amfani da wannan damar to gida ne Allah ya ba da rufin asiri yalwataccen gida da waye da sauransu mai gadi ma bai sai so kanta ba da waye da sauransu sabon aure kawai mutumin nan sai ta mayar masa gidan nan gidan shi kawai saboda ta san alkawari mai gidan nan baya zuwa sai karshen wata sai lokaci kaza shi kuma ya tsautsayi bai kwashe ta yi tafi da ita ba ya batta haɗarin barin mace kenan son zuciya ya shige ta ta mai da abin kawai ta samu miji biyu kawai to ya tafi ya bata babu juna biyu kafin ya dawo alakar da suke da wannan mutumin ta ɗauki ciki insha Allah kuma sai ya dawo to wai ne wai ta ce ta bugo take tambaya ita fa tambayar da take yi ba tana tambaya akan laifin da ta aikata ba ne tana tambaya akan me ya laifinta in ta zubar da wannan cikin na ce abinda za ki tambaya kenan zubar da cikin shi ne ta bar shi kawai wallahi gaskiyar ki malama to me laifin ciki da za a zubar da shi abinda take tambaya yaya in ta zubar da wannan cikin amma ba tana tambayan yaya laifinta hukuncin ta yake ba yanzu kin ga wannan ya ga shiga karkashin sittiru ne to yakan kakan saba masa ma rufa ma asiri kana cikin saban sa saban ma da kake ya boye ka ya rufa maka asiri kada asirin kai tuno a gane ka ai ana cutar maza Allah ya sauke kawai yanzu dai ina kan wannan tukunna ina kai ba za a tashe ni ba kuma yawa shi ne duk ɗaya ne kowa ce ya sattaru ko sittiru amma dai wannan annabi ya faɗa kai tsaye kazalika yuhibbu min ibadihi sitr ala anfusihim kamar haka kuma shi Allah a sittiru yana son sutura wa bayansa. ma'ana su kansu tsakanin su rinka rufe asirin junansu ba Allah baya san bankada asiri ka san asirin wani kaje kai ta bankadawa wacce na bi ma yushinuhu da nisantar abinda zai bata su ma yushinuhu abin abinda zai bata abu ya lalata abu ya bata kamar abu lam yarid hada lisan fil al karim wa warad fi al mutahhara ashhadu qawlu sallallahu alaihi wa sallam inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun Allahu akbar annabi yace inna Allah azza wa jal lalle Allah mai girma da buwaya da daukaka hayyun mai jin kunya ne hayyun mai jin kunya ne sittirun kuma mai suturcewa ne hadisin Abu Dawuda da Imam Nasayi. ad-dayyanu mai hukunci da alƙalanci addayyanu mai hukunci da alƙalanci addayyanu mai hukunci da alƙalanci ko ki ce mai hukunci mai alƙalanci alma'ana alhakimul qadi shine mai hukunci kuma shine alƙali alladhi yujazin nasa bi amalihim wanda yake yi wa mutane sakayya da ayyukansu ki ji ba wanda yake yi wa mutane sakayya da ayyukansu Allah ka azurta mu da aikata aiki alhakimu alqadi alladhi yujazi nas wanda yake mutane jaza me jaza sakamako sakayya bi a'malihim da ayyukansu in kin yi aiki mai kyau da shi zai miki baya zalunta kowa abin da kika shuka shi zaki girbe wanda ya shuka masara masara zai gani ba zai ga dawa ba wanda ya shuka ainihin wato gero geron dai zai gani yujazin nasu bi amali lam yarid fil qur'anil karim hadha al ism ko wa warada fi sunnah al mutahhara yanda yawanci sunan nake na sunna muke yi qawlu sallama thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-maliku ana ad-dayyan Allah ya ce ranar tashin kiyama Allah zai kiraye su bi sautin yasma'uhu da sautin da yasma'uhu man ba'uda wanda ya nisa zai jiyo shi Dun nisan mutum zai ji shi kama ya zama man ba, kamar yadda kuma wanda yake kusa da shi ma zai ji man ba'uda daga ba'id ne al-bu'du nisa man ba daga karib ne al-qurbu kusanci idan ya kira yanda wanda yake kusa yake ji haka na nesa shi ma yake ji to shine ad-dayyanu al-hakimul qadi ya ce anal maliku Allah zai ce ni ne mai mulki ana dayyanu ni ne kuma mai hukunci kuma ni ne alkali shi sa aka ce da shi maliki yau dini mamallakin ranar sakamako ko hukunci kuma Allah zai faɗa a kharajar hakim a shafi mai warkarwa a shafi mai warkarwa العالم حقا بأمراض الأبدان والقلوب وأدويتها والقادر على إزالتها وحده لا شفاء إلا شفاؤه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وشريعته شفاء للبشرية وإلاج لها الشافي مي وركروا العالم حقا بأمراض الأبدان مسني haƙƙan a haƙiƙa masani haƙƙan a haƙiƙa a gaskiya masanin cututtukan abdani gangan jiki me jam'in jiki jakuna masanin cututtukan amrat jam'i ne na marat al'abdan jam'i ne na badan cututtukan jikuna walƙulub jam'i ne na alƙalbu da zuciya da zukata wa aduyata da magunguna shi ya san cutar shi ya san maganin wani abu sai rabbul izzati ya sa duk ciwon da ya sami ki nema Allah ya warkar da ke? in Allah ya sa zai warkar in Allah ya sa zai warkar ko da ku ki samu dacewa da shan maganin ciwon ba Allah sai ya dora ki akan yaya ki samu waraka ruwa nan in kika sha kika yi addu'a a ciki in Allah ya sa da ka roƙi Allah wannan ruwan sai ya zama maganin ciwon da yake damun ki dan masanin ciwon da masanin maganin shi kika roƙa. kisa annabi Ibrahim yake cewa huwa alladhi yumituni summa yuhyin wa idha maridtu fa huwa yashfi idan na rashin lafiya shi yake warkar da ni yayi magana wani likita ko ya magana wai ko likita ya yayi maka magani ba sai Allah ya yadda ba kenan ki nemi waraka wajen Allah shi ma likita yana samun Allah yana bashi ne saboda tausayin bayi in ba haka ba maiwa Allah ki tuna mutanen da suke cikin daji daji daji daji daji daji can mu ne nan muke rayuwa cikin birni da asibitoci ko wata katinta na asibiti kala-kala tana da asibiti ya fi goma sha biyar dan dai neman lafiya yau ta je gurin wancan gobe ta je tsatsa wancan je wannan to ina yan uwanmu da suke cikin daji wanda suke rayuwa a cikin daji ba asibiti ba titi ba komai a daji ma suke tsakanin ruwa da daji su kuma ba su da asibitin kuma su ma suna rayuwa wa yake warkar da su wallahi abincin da suke ci da ruwan da suke sha sai Allah ya sa musu magana, sai su warke da cutar mu kuma aka jarrabe mu sun fi lafiya wa zai hada ma mu ku aka jarrabe mu din a birnin ga muna luba luba amma ba lafiya kaga mutum ni keke amma ina ciwon hanta ciwon koda ciwon kafa ciwon suga ciwon hawan jini ciwon tattasai da tumatir ciwon yakuwa to mewa babu yanzu yauki-yaukin hanji a'a kaushi-kaushin abin nan baki yana kashewa yana bushewa kullum wane ne mene ne kafa ta naɗe wane ne gashi nan ana zirga-zirgar asibiti maryam duk shekara sai an je sau 27 yi. kullum to alhamdulillah watakila a shafi ne ya shafi amma wallahi mutanen ƙauyen nan sai ga lafiyar su rau gau gau suke in kin ga tsoho a ƙauye sai a ce miki shekarar su 80 da wani abu kamar kamar wani karamin saurayi muku yanzu fa musamman ma mata kina yin aure tsufa ya zo miki wallahi azimu kina aure da karancin shekarun ki da kin yi aure shekara ɗaya shekara biyu kin fara tara yaya an fara mama mama dole ki rubuta wa kanki tsufa ‘ya'yanki su mai da ke tsohuwa a dole mai gidan ma ya mai da ke tsohuwa a dolen dole gashi nan ana gadara ana cikin ni'ima amma ina sai ki ga mutum zama da ƙyar tashi da ƙyar mutum yana da ƙarancin shekaru amma baya iya kaza baya iya kaza baya iya kaza jiki ya mutu saboda ana son jin daɗi an bar gaskiya yanzu mutumin ƙauye sai ya je sati ana mai abinci da rama da safi da tafiyar kafa ya ci rama ya ci yakuwa ko ba ka bane ba muku yanzu mun ƙaura cewa rama da yakuwa gani muke abin ne kuma su ne lafiya da jin daɗi Allah ka warkar da mu ash-shafi al hakan bi amradil abdani wal qulubi aw diwatiha wal qadiru ala izalatiha shine mai ikon kawar da izala shine kawarwa izalatiha kawar da ita wa da kadai la shifaa illa shifauhu babu waraka in ba warakarsa ba kin ji ko duk waraka in ba ta Allah bane wallahi da saura hajiya yawwa la shifa'a illa shifa'uhu babu waraka in ba wala yakshifu durra illa huwa ba mai yayi cuta sai shi ad-durra shine me subhanahu wataala wa shari'atuhu shifa'un lil bashariyya shari'ar Allah waraka ne ga dan adam al-bashariyya daga al-bashar ne shine dan adam wa ilaju laha wa ilajul laha kuma waraka ne ga itami ita ɗan adam din albashariyati ɗan adam shari'ar Allah waraka ne ga dan adam lam yarid fil qur'anil karim wannan suna bai zo ba a ƙura'ani wa warar fi sunatul mutahara an faɗa a cikin hadisi azibil ba'as rabban nas ya ubangijin mutane ka tafiyar da alba'as me alba'as ishfi anta shafi ishfi ka warkar wa an ta shafi ka ne mai warkarwa la shafi illa an ta. ba mai warkarwa an ba kai ba kenan idan kina da wani ciwo kina neman waraka tashi da daddare karfe uku uku da rabi karfe hudu ki ta ya shafi ya shafi ya shafi ya shafi ka warkar da ni ciwon nan da ke damu ya shafi ya shafi ka warkar da ni as-sayyidu huwa Allah shugaba as-sayyidu as-sayyidu ko malikul khalqi wal khalqu kulluhum abiduhu malikul khalq wal khalqu kulluhum abiduhu alladhi ilayhi yurja'una alladhi ilayhi wa bi amrihi ya'maluna wa'ankaulihi yasduruna الورود لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المظاهرة قول صلى الله عليه وسلم السيد الله حديث آمد السيد شوغبا السيد شوغبا idan baki gane ba shine malikul khalqa mahalicin halitta duka mamallaki kai mamallakin halitta duka malikul khalqa wal khalqu kulluhum abiduhu halitta duka bayansa ne wal kulluhum abiduhu halitta duka bayansa ne alladhi ilaihi yurja'un wanda gare shi suke komawa alladhi ilaihi yurja'un wanda gare shi suke komawa wa bi amrihi ya'malun kuma da umarninsa suke aiki wa bi amrihi ya'malun da me wa an qawlihi yasdurun daga zancensa suke gangarowa wa an qawlihi yasdurun ma'ana duk abin da suke yi da zancen ubangiji suke yi wannan suna bai zo cikin ƙur'ani ba ya zo cikin sunna annabi ya ce Allah as-sayyidullah as-sayyidullah as-sayyidullah ma'ana Allah shi ne shugaba hadisi Ahmad al-witru mara al-witru mara kamar kwaya dai kenan ko wannan kan ba sai an dogon jami ba daidai yake da al ko al-wahid al-wahid al-fard alladhi la sharika lahu wa la nadhira al-witru muka ce me mara ko me mara tilo wumtar tilo kwaya daya alwahidul fardul Ladila la sharika lahu shine kwaya dayan da bai da abokin tarayya eh kwaya daya ba eh tilo kenan ke sa tilo dan kirki Hausa tilo ai babbarci ne tilan to tilo shine me eh Shine tilo? to guda biyu fa? eh? yindi uku fa? yaku guda goma fa? eh na kure ta newu? newu ko? mewu ta ويكو جوي لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة كو الشاهد قوله وهو وتر يحب الوتر الله وتريني معنى الله تيلوني je barbawa yarbawa yarbawa ko ne ok wala nazira bai da kini me kini to kini mala ya rawa tsara ko sa'a eh, ina faɗin kalmomin dan dan kar su bata a Hausa kini me kini me tsara sa'a sa'a kini tsara bai da nazir wanda yake kansu ɗaya wa huwa ne, yuhibbul witr Allah witri ne yana son witri Alhayu alhayyu rayayye a mai jin kunya kuma ko hayiyu ne ko awa hayiyu ne yau alhayyu e mun yi rayayye kwarai alhayiyu a faɗa ji? alhayiyu hayiyu in kin lura ya ɗin guda biyu ne kuma ta ƙarshen akwai ta da shadda ba. mai kunya alhayiyu ta yanzu su sifanta da rashin kunya ya shiga uku duk wanda ba ka ce bai da kunya an zage shi ne haya'uhu ta'ala wasfun yaliqu bihi kunyarsa ta'ala sifarsa ce da ta dace da shi alhayiyu meme Allahu akbar amma fa kunyar wacce ta dace da shi laysa ka haya'il makhluqina ba kamar kunyar ababan halitta ba laysa ka haya'il makhluqina ba kamar kunyar ababen halitta ba bal huwa haya'uhu karamun wa bal bari dai haya'uhu kunyar Allah ko ki ce haya'u karamin wa bir kunya ce ta karamci wabir bir da ainihin wato da'a wajud da kyauta wa jalal da ɗaukaka da girma haya'u karamin wa wa judin wa jalal لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في سنة المطهرة إن الله عز وجل حيي إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ستير يحب الحياء والستر kin gani aka hada sunan nake gaba daya Allah mai jin kunya ne kuma mai jin kunya fa ba mai jin kunya kadai ba mai jin kunya kuma da ya cancanta a ji kunyarsa yuhibbul haya'a yana son kunya ta'ala was sitira kuma yana son me sitirawa da sitirtawa akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da shi at-tayyib mai tsarki abdul tayyib kenan الطيب ممي المنزه عن النقائص shine abin tsarkakewa daga dukkan tawaya almunazzahu abun me fa huwa shi mai tsarki ne wa af'aluhu tayyibatun duk ayyukansa masu tsarki ne kin ji fa mai tsarki ne aikinsa mai tsarki ne duk wanda ya debi kama ma shirme ya je maka bangiji bai karba a saci kuɗi a yi sadaka a ci kuɗin bayan Allah a tafi makka a saci kuɗi a je a gina masallaci a sato kuɗin mai gida a zo a dafa abinci a kawo makaranta a caji aljihun mai gida yana baccin safe a ji a kai gudunmowa gidan suna da gidan haihuwa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ba yi ne da yanzu ba mamaki wacce yau din nan kafin da kusa sai ta caji ta caji Kuje wai kuji wai wai yanzu mazan ma sun daina aje kudi a ciya a sai ina suke ina suke kaiwa mota ko yana ATM ko wani ɗalibi na ne yake ce ai ni malam saboda yawan cajan nan ma gajeren wando na sa tela na dinka <laughs> kuma gajeren wando yi irin na fulani na yace da aljihunsa a nan da yace ai mun shi kuma da zip nan nan ya ce idan na dawo daga kasuwa eh, in tattare canji na da kuɗi na zuba su a nan gajeren wani na haka in sa zi in zuge rata yi rigar bar mace ya ce ina na zo kwanciyar ma a haka nake kwanciya wallahi tallahi ya ce ina jin ta wata rana tana ta girgizawa eh, kana ta dauka ya waje gai za a zuke zurfin a ya ce hannuna yana haka in ga abin da ya cire na haka a salatu khairu minan nawmi <laughs> ya ce yana ji tana ta markaɗawa da girgizawa ma'ana ta dan an gije shi ko yaya ya dan yi galala ta dan zuke aljihun ta da yake gafiya ce ne ta da ba da tana caji shi wa zai ji wani gajeren kuma gajeren wani mata nawa ake musu magana musu magana ji suke yi inda matan suna jin magana da an ji halin da ake ciki ji ai dukiyarsa ce yake tsarewa ga zarel zarel kun san zarel ko in ya zo da 'yan damin kuɗi kuɗi haka da yawa sai abu can a zare 500 can a zare 1000 can a zare 1000 sai ya koma kasuwa ko ya je banki a ta rikici da shi ya ce kaza ne ce wallahi bin cika ba ita zagin yaransa a kasuwa ashe yana da wata gafiya a gida a je bai sani to wannan dai ya shafe ku ai ba ganewa ake ban yana wadatawa ai ba faɗa kuke ba wahalar kuke faɗa ba kuwa faɗan alherin alheri so Allah dai da yibun kada aje a lalimo kuɗi a je a je a kai gudunmuwa gidan suna kuwa kuwa to wanda ma wanda ma a lale ka ma cefa ne da dan dama dama <laughs> eh, ruwa ne guga ta jawo ya koma rijiya Ya'u yauwa yuhibbu tayyibina kuma Allah yana son masu tsarki wala yaqbalu illa tayyiban baya karba sai mai tsarki lam yarid hada ismu fil qur'an al karim to al munazzahu anin naqais ko abun tsarkakewa daga dukkan tawaya fa huwa tayyibun mai tsarki ne ta'ala wa af'aluhu tayyibatun ayyukan sa ma tsarki ne wa sifatuhu atyabu sifati sa sune mafi tsarkin sifa sa atyabu sifati suka fi kowanne sifa tsarki atyab ala wazni af'al ba abin da yafi sifar Allah tsarki wa asma'uhu atyabul asma'i sunan sa sune mafi tsarkin suna mafi tsarkin sunaye yahibbu tayyibina yana son masu tsarki Allah ka samu cikin masu tsarki masu tsarki masu tsarki bi ma'anar kalima masu tsafta wala yaqbalu illa tayyiban baya karba sai mai tsarki shi yasa aka ce idan mutum ya tashi zai sallah ko da daddare ne ya wanke bakinsa ya goge bakinsa saboda Allah yana turo mala'ika idan mutum ya tashi da daddare yana sallar dare yana karatun ƙur'ani mala'ika yana kafa bakinsa a bakin bawar yana haɗiyar ƙur'ani yana fitowa daga bakinsa shi kuma mala'ika yana haɗe ƙur'ani da yake to shi ne aka ce su kuma mala'iku duk abin da ɗan adam yake kyamarsa na ɗoyi na ƙazanta su ma ba sa so to ne ake so mutum ya zama mai tsafta ko wajen ganawa da ubangiji shi sa annabi ya sifanci da wannan tsaftar aka ce ko gidansa ya shiga ya fito sai ya yi aswaki in ya fita daga gida wajen matansa ya fita waje ko in zai shigo sai ya goge bakinsa aka ce annabi tayyib shi sa sunansa ma shi ma a tayyib ba abin da ya kyamata illa irin a ce ga wani abu yana sansani a jikinsa ke sa na aisha wata rana da ta so ta kulla masa ya shiga ɗakin ɗakin waye ya shiga ne ta bashi zainab ce ya shiga ta ɗan bashi zuma ko abu ake ce mazafir wani abu ne mai daɗi to su dama yadda suke yi idan miji ya zo wajensu annabi kenan da sauran sabai matansu ko da ba ranar girkinka ba ne in miji ya zo gurinka irin ɗan gaisuwar nan to kakan ɗan tanadin wani abu na jan hankali yana tsaye a kofa a ɗan shigo mana da so ka gani ya aka yi da magana shigo dai ka gani yana zama sai su ɗauko wani abu su bashi abin da ya fi ƙarfin matan wannan zamani matsoratan banza matsoratan haka ne mana tsoron kishiya ne tsoron kishiya ke hana a yi an ƙi a raya suna saboda ana tsoron kishiya sosai da Allah ku rufe mun baki da Allah ana son cika baki da Allah waye ta isa ta yi waye ta isa sai dai ya karatu guri ku ta ya ya ya amma ba ku iya dabaga a saurara faɗi gaskiya a saurara da faɗi gaskiya yau shikenan Zainab ta zo annabi ya zo ta zan ɗauko wannan abin ta bashi ashe shena na Aisha wannan abin ya kullace ta ke da Aisha da abu ya kullace ke ma ba yake shirye naki ba ita kuma zainab in dai zai zo sai ta bashi shi shi kuma annabin an bashi sai ya karba inda Allah bai hana shi ba ka zo ka tarar da alheri ka ki karba ai bai zai yi ba eh Allah bai zai yi ba alheri ne Allah ya kawo maka karba shine na Aisha har samu sauran matan su abin nan su Hafsa da mun group din su daya ce idan ya zo dakin duk wacce annabi ya fito daga dakin Zainab ya zo dakin ta yana zuwa kice yana ji kana wari yana na kana wari bakinka yana warin abu kaza ku gaya mai haka baya so a ce masa yana warin wani abu wallahi gaya miki annabi bai sani ba suka kulla masa wannan kulli wato Allah ka tsare mu da sharrin mata amin mu ma Allah mana wannan annabi yana zuwa ko dakin Hafsa ne ko dakin wani yana shiga dakin Hafsa yana shiga ko a wata riwa ɗakin aisha ya na ji kana tashi kana wani kaza shi kenan shi kuma annabi din da ba a ɗauki ba wani abu ne na munafurci da wani abu ba ya ce ba wani abu ba ne ba kaza ne na je na sha a ɗakin zainab ta bani kuma na daina sha daga yanzu sai aka kai ana dariya ana tun da ba kwa so mata na ba kwa so kuna jin warin abin na daina sha saboda sun ce ba sa su wancan kuma miskini ya baiwar Allah tunda ba an daina sha kuma dole sai ta canja wani abu wannan a wani kauli sai Allah ya saukar da faɗin ya ayyuhan nabiyyu lima tahrimu ma ahallallahu laka ta mardata ji ya kai annabi dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma Allah ya halatta maka an kaje a baka ka sha ka ci ka sha ka gode wa Allah kana neman yardan matanka kana neman matanka don su yarda da kai kace ka so a wata riwaya aka ce sadakarsa ce baiwarsa yake banta da ita na na hafsa ta nuna kishi da zafi da bacin rai ta gabata su kun ga magana an zo ana rikodin saboda an ji akwai bukatar da ake da ita <laughs> ina jin za a kafa wata hujja ne ko wani hujja kina ji ko a wata riwaya aka ce aka ce nana hafsa ne ba ta nan annabi ya shiga ɗakin ta yake banta da baiwarsa Shi ne da ta zo sai ta fashe da kuka ta ce ya rasulullah kuma a ɗaki na baiwarka kuma a ɗaki na kun gane maganar kamar ya yake banta da wata mace kuma ba kuma a ɗakin ita hafsa ta yi ta kuka ta yi ta kuka ta kuka don ki gane wannan abin na kufa da shi ne tushe ne asali ne ta kuka annabi ya zo yana rashin ta ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri sai da ya ji ba daɗi ya ce to daga yau ya ma daina ma kusantar ita wata tasa shi kenan kawai amma kar ta gaya wa kowa ni da ke ne kake gaya wa kowa ina tana tashi sai ɗakin aisha da yake dama jinin ya haɗu eh, tana tashi ya ce gaba gina ya kowa ana kuma faɗan wannan fa sai ta daina kuka hijima a a ni ban ce da daɗi ba ni dai bayani nake ban ce da daɗi ba shi ke ta tashi ta littafin nan to shi ne Allah ya saukar da ya yi wannan biyu lima mu ma halallahu lak ya kai annabi me yasa zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma baiwarka halal ka ce ka ce haramun ne ka haramta wa kanka saboda kana neman yaddan matarka saboda ta yadda da kai kuma ka rantse ka ce ka daina wallahu ghafurur rahim to Allah ya yafe maka ga yanda za ka warware rantsuwarka in kayi rantsuwa akan kaza kaza kaza to shine haccan inda ya tsallaka wa idza sarar nabiyyu ila a ba'dhi azwaji hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'a bihi qalat man anba'aka hada qala nabba'ani al-alim ya dan yi sirri wa idza sarar nabiyyu ila ba'dhi azwaji yayin da annabi ya dan kebance sirri da wata daga cikin matansa ita ce Hafsa kin ji kin ji kin ji ga yadda za ya ce kar a faɗa tana tashi ta ji ta gaya wa aisha ba ta iya haƙura akwai matar da wallahi duk sirrin da za ka yi da ita za ku je ku gama dai tana wani munafurce munafurce kamar mai tsoron Allah da tsawa amma wallahi sai ta ji ta gaya wata dole ne akwai wanda kuma wallahi ba ta faɗa ba ɗabi'a ce akwai wanda ba ta faɗa ba Allah ya ganar da mu amma ba ku yi haƙuri in kun ji zafi atyabul asyam ma yuhibbu at-tayyibina wa la yaqbalu illa tayyiban wannan suna bai zo qur'ani ba a tayyib ya zo cikin hadisi ya ayyuhan nasu inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa hadisin muslim ko al-mu'ti al-mu'ti bil ayn mai bayarwa ko Me bayarwa almana Allah subhanahu wataala huwal mu'ti ala alhaqiqati shine mai bayarwa a bisa haqiqa la mani alima a ata ba mai hana abin da Allah ya bayar ko ko akwai wala mu'ti lima mana kuma ba wanda ya isa bayar da abin da Allah ya hana la mani alima a ata ba mai hana abin da Allah ya bayar wala mu'ti lima mana ba wanda ya isa ya ba da abin da Allah ya hana wa ata'uhu subhanahu wasi'un laysa lahu hududun wala quyud wa ata'uhu kyautar Allah wasi'un mai yalwa ce laysa lahu hudud bai da iyaka wala quyud babu qaidi laysa lahu hudud kyautar Allah fa bayarwa ke ba iyaka wala kuma babu kaidi wannan suna na al-mu'ti al-mu'ti bai zo cikin qur'ani ba wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim annabi ya faɗa hadisi Allah mai bayarwa ne ni ne al-qasim mai rabawa al-jamilu al al-jamilu al-ma'ana al-jamilu kyakkyawa kyakkyawa man lahu nu'utul al-husni wal ihsan man lahu nu'utul husni ko nu'utul hasan al-unsusun ne kamata ya zama lisan Aljamilu jamilu fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi kulliha jamila kyakkyawa wanda yake da sifofi na kyau da kyautatawa mallahu nu'ut nu'ut sifat ne an gane nu'ut sifat kenan daga na'at al-maf'ul ba sifa da mausuf yawa to shi yake da annu'utul hasan wal ihsan sifofi masu kyau da kyautatawa al-jamil fi zatihi tabaraka wa ta'ala kyakkyawa ne a zatinsa zatinsa kyakkyawa ne da sunannakinsa da sifofinsa da ayyukansa duka gaba ɗaya jamila masu kyau ne shi yasa aka ce jamila in an ce jamila ana nufin kyakkyawa haka ake nufi jamila haka jamilu ma jamila da jamilu a shahidu wannan suna bai zo Al-Qur'ani ba ya zo a sunna inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah kyakkyawa ne yana sa abu mai kyau wannan shine suna na me na ƙarshe a cikin waɗannan sunan naki masu albarka fatanmu allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon bauta wa ubangiji da waɗannan sunan nake ga wanda Allah maɗaukin sarki musu arziki na zuwa umara a cikinku wa aikin hajji idan an je masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama in ana kallon alƙibla a ƙarshen masallacin ta yamman masallacin a hannun dama ƙarshen masallacin ta yamma masallacin a hannun dama daidai masallacin mata ɓangaren masallacin mata akwai wasu gine-gine da suke dab da ainihin wato harabar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suke dab da banɗakunan nan na masallacin annabi kusa da inda ake ba da zamzam a madina nake faɗa ba a maka ba akwai wani gini babba da gaba ɗayansa an yi shi ne don sharhi da bayanin waɗannan sunannikin Allah da bayanin ƙudurar Ubangiji a kan wannan sunannikin da hotuna ba idan an kawo sunan Allah kaza sai a ɗauko wasu hotuna na duniya da halittu da bidiyonsa ana nuna sai kin zubar da hawaye a can naje suka bani wannan sunan wannan littafin irinsa Um, kuma suna bayar da bidiyo din ma sannan kuma yana nan a jiki suna da website dinsu idan mutum ya shiga zai iya samun wannan bayanan da bidiyo din gaba gabaki daya wato gaskiya an yi ilimi wadda bayani akan sunan ba a taɓa yin wani bayani da zai gamsar da kai hakikanin ma'anar nukin Allah nan ba irin yadda aka yi a wannan wurin so shi yasa muka ga Amfaninsu su bari mai muku fotokofin su a fassara muku su wanda zai taimaka muku wajen bautawa Allah baraka wa ta'ala na faɗa na mimita Allah ya ce alaikum salam yawwa kin rike yawwa gate 7 da gate 8 ko a tsakanin nan ne tabbas haka wurin yake wanda Allah ya kai ta ku kai ziyara maza da mata suna shiga za su zagaya da ku kowane suna sai a fito da shi haska aji saratu ai ke kin gani ko kin shiga kin gani abun abun abun oke sun baki kema ko abun yana da ban sha'awa kwarai daga ciki? wallahi ga wanda Allah ya taimake shi insha Allah zan yi kokari akwai dalibi na da yake aiki a wurin um, yana karatu a Madina zan yi kokari ya samu mana cikakken bidiyon sai mu zo mu muku majikin sa anan bari ma zan gayyato shi idan ya zo hutu daga Madina in Allah ya sa da sai mu rufe wundunan na asala bale a sa projector a nan gurin sai a haska su gaba ɗaya ku ga ikon Allah wallahi abin akwai ban mamaki kwarai daga nan na fahimci cewa lallai ba mu gama sanin girman Allah ba in an zo ana nuna miki girman Allah sunan da yake magana akan girman Allah aka shiga cikin kogi kawai aka kawo miki halittun ubangiji a ciki, cikin zubar da hawaye wallahi a nan ne na ga wani kifi guda ɗaya da na gan shi to kifin nan ina jin anguwan nan ne babu gidan da ya kai shi tsawo tsawo da faɗi kuma babba ne ina jin ya kai makarantar nan faɗi wallahi a hoto suka ɗauko shi wata ran kawai a wani ruwa ne ya yunkura zai sha iska kawai ya ɗaga kansa sama ana magana a kan sunan Allah al Allah mai Allah babba ne ake so a nuna maka to a cikin halittar sama ga wani babban abu da ya fi karfin ka ya fi tunanin ka ballantana shi Allah babu aula wallahi kwale-kwale irin manya-manyan jiragen ruwa din nan da suke kan ruwa sai ki gan su kamar sule kamar kwabo yan kanana ga kan kifin ya fito ɗaya kansa fai fitar da shi kawai dogo kato kuma a cikin ruwan yake rayuwa kifi kwaya ɗaya. su zo suna muku bayani akan abin da ya shafi irin girman Allah dangane da duwatsu da ya halitta duwatsu da ya halitta ki ga dutse yana cin wuta da kansa da kansa ki ga daji ya gare ki halittun Allah ne kurin a ciki ba dan adam in ana magana akan suna aljawad din nan ba ana magana akan kyauta ba to sai a kawo muku halittunsa da yake musu kyauta sai a shiga can ƙarƙashin ruwa teku sai a haska miki wasu halittu su kuma gaba ɗaya a nan suke rayuwa Allah ke ciyar da su sha da su ko a haska cikin ƙasa fa cikin ƙasa can cikin ƙasa sai a fasa dutse sai a tarar da 'yan ƙwari a ciki kuma sun haihu suna hayayyafa wa yake ciyar da su wa yake sha da su kyautar Allah ke so a roƙi Allah da waɗannan sunan nake a bauta masa kuma za a samu tofiki sai mu shiga cikin abu yaɗin mu ko mun gama wannan littafin ko to insha Allah ta'ala mun gama bismillahir rahmanir rahim za mu tashi a aqidatul muslim ko to bari mu dan yi muraji'ar baitukan sai mu shiga wancan ko bismillahir rahmanir rahim an bude wurin to mu je in kana ta bi'u ahmadin mutawahiba fa hana al-muqim bi annani wa hali an fi sharika alayhi ya fa laysa li rabbu wal mutawarrid wa hali la qubbatun tawja wala wasanun wala شجر ولا عين ولا نسب من الأنصار أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجائنا إن أو لدفع الله ينفعني ويدفع مالي بي والابتداء وكل أمر محدث للدين ينكره للألباب أرجو بأني لا أقارب الدعاء فإن حسبي قلوة فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب ولعصرنا من جاء معتقدا به نعم الأصحاب جاء الحديث بغربة الإسلام فليمت المحب لغربة الأحباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب ويؤيد الدين الحنيف بعصمته متمسكين بسنة وكتاب لا يأخذون برأيهم وقياسهم ولهم إلى الوحيين خير مآب قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب سلكوا طريق السالكين الهدى ومشوا على منهاجهم بالسواد من أجل ذا أهل الغلو تنافروا ديانة صلى عليه kun saura mamaki wanda ya rubuta wannan wakan yayi ta dadan a ne gagari Allah eh dadan shi'a ne gagari Allah ya ganar da shi ya hau kan sunna ya zama malami yana ta yawa addinin Allah hidima shi sa yana da maganganu masu kyau ya yi wannan kasida akan tauhidi irin tauhidin da Allah da manzan Allah da sahabbai da sauran malamai suka kira a kai Allah ya musu rahama idan mun ji wannan to sai kuma mu hau nailul maram bi ah, nazmi lawaqil islam eh za mu zo so nake yanzu mu gama karantawan ku iya sai mu zo kuma mu fassara din insha Allah gobe ne za mu fassara duka kun shirya dama mun fara ayi nailul maram nailul ko o oh, ba yi ba to ai bai da yawa ma alhamdulillah dan kaɗan ne to ku saurare ni ku ji aqulu ba'da hamdi rabbi wassala shi kuma wannan zamu canja masa kari aqulu ba'da hamdi rabbi wassala ala an-nabiyyi al-mustafa wa man tala aqulu ba'da hamdi rabbi wassala ala an-nabiyyi al-mustafa wa man tala wancan kuma man kana mu man kana mu man ba to shikenan to wannan kuma aqulu ba'da hamdi rabbi wassala kun ga da bambanci ba kana dauko wancan a tan dora shi a tai aqulu ba'da hamdi rabbi wassala ala nabiyil mustafa wa man tala ilaikum wannan ba ku da matsala da mun kun karanta shi nawaqidul islam din nan ne da malam awali koya muku shine aka wake shi yawwa kun san wasu akwai waka aqulu ba'da hamdi rabbi wassala ala nabiyil mustafa wa man tala ilaykum islami al islam ashran aqadtuhunna fi nizami ilaykum nawaqid al islam ashran aqadtuhunna fi nizami أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى ومن تلا إليكم نواقض الإسلام عشرا أقدتهن في نظامي من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك ولم يتب قبل الممات هلك من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك قبل الممات ممات متوى أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى ومن تله إليكم نواقد الإسلام أشرا أقدتهن في نظامي من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك شبا سياوا أدن ددي سدول بيت داني نو فاشي أكي سيا دور منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور من هدوء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد هبط يدعوهم فدينه قد هبط يدعوهم فدينه قد هبط من يتخذ من يتخذ من يتخذ من يتخذ من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد هبط وكالدعاء توكل وطلب وكالدعاء توكل وطلب وكالدعاء وكالدعاء وكالدعاء وكالدعاء توكل وطلب شفاء وكالدعاء توكل وطلب شفاعة منهم وبئس المكسب شفاعة منهم وبئس المكسب شفاعة منهم وبئس المكسب وكالدعاء توكل وطلب شفاءة منهم وبئس المكسب من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد هبطا وكالدعاء توكل وطلب شفاءة شفاءة منهم وبئس المكسب من شك أو أقر نهج المشركين man shakka au aqarra nahjal nahjal mushrikina ne amma ba mu je ba dan zai karya mana man shakka au aqarra nahjal mushrikin mushrikin kenan ko aw lam yukaffirhum fa أو لم يكفرهم فبالكفر قمين قمين من شك أو أقر نهج المشركين أو لم يكفرهم فبالكفر فبالكفر فبالكفر فبالكفر فبالكفر قمين من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشركين أو لم يكفرهم أو لم يكفرهم أو لم يكفرهم فبالكفر قمين ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد akmalu minhu ghayruhu qad alhada yau da sha larabci akmalu minhu ghayruhu qad alhada in kuma kin iya waɗannan waƙoƙin su haka hawa bakin ki ba larabcin da zai zo kasa ɗoro a harshen ki gogewa ne wa man yadhunnu anna hadiya ahmada wa man yadhunnu anna hadiya ahmada ahmada ahmadu ne fa amma saboda waka ne wa man yadhunnu anna hadiya ahmada akmalu minhu ghayruhu qad alhada akmalu minhu ghayruhu qad alhada akmalu minhu ghayruhu qad alhada wa man yadhunnu anna hadiya ahmada akmalu minhu ghayruhu qad alhada وحكم بكفر مبغض لأي حكم لأي وحكم بكفر مبغض لأي شيء أتى شيء أتى من سنة النبي وحكم بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي وحكم بكفر مبغض وحكم بكفر مبغض واحكم بكفري واحكم بكفري واحكم بكفري مبغض لأي لأي لأي شيء لأي وكن بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي وكن بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي وكن بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي طب. أقول بعد حمد ربي والصلاة أقول بعد حمد ربي والصلاة أقول بعد حمد ربي والصلاة أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى ومن تلا على النبي المصطفى ومن تلا أقول بعد حمد ربي والصلاة أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى مصطفى ومن تله على النبي مصطفى ومن تله أقول بعد حمد ربي والصلاة أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى ومن تله على النبي المصطفى ومن تله إليكم نواقد الإسلام إليكم نواقد الإسلام عشرا أقدتهن في نظامي عشرا أقدتهن في نظامي عشرا أقدتهن في نظامي عشرا أقدتهن في نظامي أمامي تاسو أكو أكو نعم أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي مصطفى وما وكليهما معاد الإسلام عشرا عقدتهن في النظام أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى ومن تلا إليكم نواقض الإسلام عشرا عقدتهن في النظام أقول بعد حمد ربي والصلاة على النبي المصطفى ومن تلا إليكم نوائد الإسلام عشرا أخذتهن في النظام من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك ولم يتب قبل الممات هلك ولم يتب قبل الممات هلك ولم يتب قبل الممات هلك من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك ولم يتب قبل الممات هلك منه دعاء الجن الجن والقبور منه دعاء الجن والقبور منه دعاء الجن والقبور منه دعاء الجن والقبور منه دعاء الجن والقبور منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور وقصدها بالذبح والنذور وقصدها بالذبح والنذور وقصدها بالذبح والنذور من في عبادة الإله أشرك من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك ولم يتب قبل الممات هلك منه دعاء الجن والقبور منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور وقصدها بالذبح والنذور سوكو من في عبادة الإله أشرق ولم يتب قبل الممات هلك الجن والقبور وقصدها بالسير والنزول من بالعبادة الإله أشرق ولم يتب قبل الممات هلك منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالسير والنزول من بالعبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك منه دعاء الجن والقبور والنسور من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد هبط يدعوهم فدينه قد هبط يدعوهم فدينه قد هبط يدعوهم فدينه من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد حبط يدعوهم فدينه قد حبط من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد حبط يدعوهم فدينه قد حبط وكالدعاء توكل وطلب وكالدعاء توكل وطلب وكدعاء توكل وطالب وكدعاء توكل وطالب وكدعاء توكل وطالب وكدعاء توكل وطالب شفاعة منهم وبئس المكسب شفاعة منهم وبئس المكسب شفاعة منهم وبئس المكسب شفاعة منهم وبئس المكسب شفاعة منهم وبئس المكسب المطلب شفاعة منهم وبئس المصلب من يتخذ دون الإله وسطا من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد حبط يدعوهم فدينه وقد اتوكل وطالب وقد اتوكل وطالب شفاعه منهم وبئس المكسب شفاعه منهم وبئس المكسب من شك او اقر نهج المشركين من شك او اقر نهج المشركين كم نعم إيه كودا من شك من شك أو أقر نهج المشركين يا كريم من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشركين أو لم يكفرهم فبالكفر قمين أو لم يكفرهم فبالكفر قمين أو لم يكفرهم أو لم يكفرهم أو لم يكفرهم فبالكفر قمين أو لم يكفرهم فبالكفر قمين بالكفر قمين فبالكفر قمين من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج أو لم يكفرهم فبالكفر قمن أو لم يكفرهم فبالكفر قمن من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشركين أو لم يكفرهم فبالكفر فبالكفر قمن أو لم يكفرهم فبالكفر قمن ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه غيره قد ألحد أكمل منه غيره أكمل منه غيره قد ألحد أكمل منه غيره قد ألحد ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه غيره قد ألحد أكمل منه غيره وكن بكفر مبغض لأي وكن وكن بكفر مبغض لأي وكن بكفر مبغض لأي وحكم بكفر مبغض شيء أتى من سنة النبي شيء أتى من سنة النبي شيء أتى من سنة النبي شيء أتى من سنة النبي وكن بكفر مبغض لأي وكن بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي شيء أتى من سنة النبي سوءكم دقمان شك أو أقر نهج المشركين نعم من شك أو أقر نهج أعوذ an an cika shi ko to daga farko a yi shi sau ya isa a yi shi sau goma a nike shi sau goma za mu cika ce sauran kuma goben mun zo fassara za mu sau goma a buga shi yanzu mu buga yanzu kuma zan cika ce sauran name. العالمين استطاع ودينه من علم an gaishe ku to an numfasa ko sai ya ce to ku saurara ku ji wa kullu hazi in hazi'in bi hada ad-dini wa kullu in bi hada dini aw ba'dihi fa kufruhu yaqini wa kullu in bi hada ba fa hazihi bane wa kullu hazi'in ne duk wani mai izgili da wannan addinin ko wani bangaren sa fa kufruhu yaqini lalle kafiri ne a yaqini wa kullu hadhi in bi hadha ad-din aw ba'dihi fa kufruhu yaqini wa kullu hadhi in bi hadha ad-din aw ba'dihi fa kufruhu yaqini وكل هاد إن بهذا الدين أو بعضه فكفره يقيني وكل من يعمل بالسهل كيف طلع وكل من يعمل بالسهر كفر وكل من يعمل بالسهر يا أخي وكل من يعمل بالسحر كفر وكل من يعمل بالسحر كفر يا هو وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي كذا الذي كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر وكل هازئ بهذا الدين وكل هازئ بهذا الدين أو بعضه فكفره يقيني وكل من يعمل بالسحر كفر وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر وكل هادئ بهذا الدين أو بعضه فكفره يقيني وكل من يعمل بالسهر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر ومنه صرف المرء عمن يهوي ومنه صرف المرء عمن يهوي ومنه صرف المرء عمن يهوي يهوى كيفو يهوى كيفو itin eh, da yurayi ruwa ne wa kullu wa minhu sarfu wa minhu sarfu almar'i amman yahwa wal atfu aksuhu kadha yura wal wal aksuhu kadhaka kadhaka yurwa wa minhu sarfu almar'i yahwa wal aksuhu kadhaka yurwa والعطف أكسه كذاك يروى والعطف أكسه كذاك يروى ومنه صرف المرء عمن يهوى والعطف أكسه كذاك يروى وكل من للمشركين ظاهر وكل من للمشركين ظاهر وكل للمشرك وكل من للمشركين ظاهر لحرب مسلم يؤد كافرا لحرب مسلم يعد كافرا وكل من للمشركين ظاهرا لحرب مسلم يعد كافرا وكل من للمشركين ظاهرا لحرب مسلم يؤد كافرا وكل هازئ بهذا الدين أو بعضه فكفره يقيني وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر ومنه صرف المرء عمن يهوى والعطف أكسه كذاك يروى وكل من للمشركين ظاهر لحرب مسلم يعد كافرا من يعتقد بأن في وسع بشر من يعتقد بأن في وسع بشر من يعتقد بأن في وسع بشر من يعتقد بأن في وسع بشر خروجه عن شرع أحمد كفر خروجه عن شرع أحمد كفر خروجه خروجه خروجه عن شرع أحمد كفر من يعتقد بأن في وسع بشر خروجه عن شرع أحمد كفر وكل من للمشركين ظاهرا لحرب مسلم يؤد كافرا من يعتقد بأن في وسع بشر خروجه عن شرع أحمد كفر من شرع عن شرع احمد كفر خروجه عن شرع احمد كفر ولا تقس على خروج الخضر ولا تقس ولا تقس ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الامر عن شرع موسى لاختلاف الامر عن شرع موسى لاختلاف الامر ولا تقس ولا تقس على خروج الخضر ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الأمر عن شرع موسى لاختلاف الأمر ومعرض عن دين خالق الورى ومعرض عن دين خالق الورى ومعرض ومعرض عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفرا تعلما وعملا قد كفرا ومعرض عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفرا ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الأمر ومعرض عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفرا لا فرق بين جده في كلها لا فرق بين جده في كلها لا فرق بين جده في كلها لا فرق بين جده في كلها وحزله إلا إذا ما أكرها وهزله إلا إذا ما أكره وهزله إلا إذا ما أكره ومورد عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفر لا فرق بين جده في كلها وهزله إلا إذا ما أكره ومورد عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفر لا فرق بين جده في كلها وعزله إلا إذا ما أكره ومورد عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفرا لا فرق بين جده في كلها وعزله إلا إذا ما أكره ينجو بذاك من عذاب الآخرة ينجو بذاك من عذاب الآخرة فليحذر المسلم كل العشرة فليحذر المسلم كل العشرة فليحذر المسلم كل العشرة ينجو بذاك من عذاب الآخرة أعوذ ربي بك أعوذ ربي بك من إقابك كنا في غرسة كوا ينجو بذاك فليحذر المسلم كل العشرة ينجو بذاك من أذاب الآخرة ينجو بذاك من أذاب الآخرة فليحذر المسلم كل العشرة ينجو بذاك من أذاب الآخرة لكن شيء أعوذ ربي بك من إقابك ما إنا نمان كأبنجي كتر لك أقوبرك تو وكل هازئ بهذا الدين وكل هازئ بهذا الدين أو بعضه فكفره يقين أو بعضه فكفره يقين وكل هازئ بهذا الدين أو بعضه بهذا الدين أو بعضه فكفره يقين أو بعضه وكل من يعمل بالسحر كفر وكل من يعمل بالسحر وكل من يعمل بالسحر كفر وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر وكل من يعمل بالسحر كفرته وكل من يعمل بالسحر كفر فذا الذي يرضاه ضل وانحدر فذا الذي يرضاه ضل وانحدر ومنه صرف المرء عمن يهوى ومنه صرف المرء عمن يهوى والعطف أكسه كذاك يروى والعطف أكسه كذاك يروى وكل من يعمل بالسحر كفر وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر ومنه صرف المرء عمن يهوى ومنه صرف المرء عمن يهوى والعطف أكسه كذاك يروى والعطف أكسه كذاك يروى وكل من للمشركين ظاهرة وكل من للمشركين ظاهرة لحرب مسلم يعد كافرة لحرب مسلم يعد كافرة وكل من للمشركين ظاهرة وكل من للمشركين ظاهرة لحرب مسلم يعد كافرة لحرب مسلم يعد وكل من للمشركين ظاهرة وكل من للمشركين ظاهرة لهرب مسلم يؤد كافرا لهرب مسلم يؤد كافرا وكل هذه بهذا الدين وكل هذه بهذا الدين أو بعضه فكفره يقيني أو بعضه فكفره يقيني وكل من يعمل بالسحر كفرته وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر ومنه صرف المرء عمن يهوى ومنه صرف المرء عمن يهوى والعطف أكسه كذاك يروى والعطف أكسه كذاك يروى وكل من للمشركين ظاهرا وكل من للمشركين ظاهرا لحرب مسلم يؤد كافرا لحرب مسلم يؤد كافرا من يعتقد بأن في وسع بشر من يعتقد بأن في من يعتقد بأن في وسع بشر من يعتقد بأن في وسع بشر خروجه عن شرع أحمد كفر خروجه عن شرع أحمد كفر خروجه عن شرع أحمد كفر خروجه عن شرع أحمد كفر من يعتقد بأن في وسع بشر من يعتقد بأن في وسع بشر خروجه عن شرع أحمد كفر خروجه عن شرع أحمد كفر ولا تقس ولا تقس ولا تقس على خروج الخضر ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الأمر عن شرع موسى لاختلاف الأمر ولا تقس على خروج الخضر ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الأمر عن شرع موسى لاختلاف الأمر ولا تقس على خروج الخضر ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الأمر عن شرع موسى لاختلاف الأمر ومؤرد عن دين خالد خالق الورى ومعرض عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفر تعلما وعملا قد كفر ومورد عن دين خالق الورى ومورد عن دين خالق الورى ومورد عن دين خالق الورى ومورد عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفر تعلما وعملا قد كفر لا فرق بين جده في كلها لا فرق بين جده في كلها لا فرق بين جده في كلها كلها لا فرق بين جده في كلها وهزله إلا إذا ما أكرها وهزله إلا إذا ما أكره وهزله إلا إذا ما أكرها وهزله إلا إذا ما أكرها ومورد عن دين خالق الورى ومورد عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفر تعلما وعملا لا فرق بين جده في كلها لا فرق بين جده في كلها وهزله إلا إذا ما اكرها وهزله إلا إذا ما اكرها ينجو بذاك من عذاب الآخر آه، عفوا فليحذر المسلم كل العشرة فليحذر المسلم كل العشرة فليحذر المسلم كل العشرة فليحذر المسلم كل ينجو بذاك من عذاب الآخرة ينجو بذاك من عذاب الآخرة ينجو بذاك من عذاب الآخرة ينجو بذاك من عذاب الآخرة أعوذ ربي بك من إقابك أعوذ بك من إقابك تناجمكم يلا وكل عزيم في هذا الدين أو وكل من يعمل بالسهر كفر كذا الذي يدع ذل وانعدم ومنه صرف المرء عمن يهوى والعرف عكسه كذاك يروى وكل من للمشركين ظاهر لحرب ولا تقس على خروج الحضر عن شرع موسى لاختلاف الامر عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفر لا فرق بين جده في كلها وعزله الا اذا ما اقرها فليعزم المسلم كل العشرة ينجو بذاك من عذاب الاخره

غافرة من يعترف بأن في وسط kawo ko? Wa a yi ta kawo Idan ana so